hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 4 miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajji inda muke cikin tafsirin sittin da 65 kafin mu shiga karatu muna marabtar yan uwanmu da suka zo daga kano domin halartar wannan tafsiri tare da malam salisu umar tsohon kwamandan hizba na fage tare da shi kuma akwai malam hamza abubakar da dr ibrahim abbas da malam kabiru sa'idu da malam nura ga wasu can ma sai daga yanzu na gansu su malam faruk da su abdulmalik da waɗanda suke tare da su muna musu barka da zuwa kuma muna fatan yadda suka zo lafiya allah mai da su gida lafiya allah ya sa musu wannan tattaki da suka yi a cikin mizanin na kyawawan ayyuka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالنسبة الناس لرؤوف رحيم الله ملوك سركي يجي ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقاء على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض أشيبك قام cewa Allah subhanahu wata'ala ya hore muku abin da yake kan ƙasa ba wal fulka tajri fil bahri bi amrihi ya hore muku jiragen ruwa da suke gudana a cikin kogi da umarninsa wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ard kuma yana rike ƙasa yana rike sama dan kada ta fado ƙasa illa bi iznihi sai da izininsa inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah ga mutane mai tausayi ne kuma mai jin kai waɗannan ni'imomi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake lissaftawa ɗan adam da ya yi masa yake lissafta ni'imomin da ya masa marasa iyaka a bayan ƙasa tun daga dabbobi da 'ya'yan itatuwa da tsirrai da ƙoramu da abin da ke cikin ƙasa na ma'adanai dukkan waɗannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya hore wa ɗan adam kuma ya hore masa hanyoyin da zai amfana da waɗannan abubuwa kamar da ya ce wasakhara lakum mafi samawati wa mafi fi jami'an min inna fi dhalika laayatin ya tafakkaru. Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa dukkaninsu daga halittar sani lalle lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke tunani haka nan ce huwa allazi khalaqa lakum huwa allazi khalaqa lakum ma jami'a shine wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba daya wanda duk ne wanda suna nan a bayan ƙasa wasu a cikin ƙasa kuna amfana da su kuma yana buɗa muku ta fuskar ilimin muka da yake ƙara nuna muku wanda kuke ƙara gano abubuwa a ƙarƙashin ƙasa wanda za su yi muku amfani wanda duk horewar ubangiji ce sannan walfulka ya hore muku jiragen ruwa waɗanda suke gudu a kan ruwa bi amrihi da umarninsa wato da ƙudurarsa da sauƙaƙewarsa idan mutum ya dubi ƙirar jirgin ruwa ya yi girmansa da nauyinsa amma duk da haka kuma gashi yana gudu a kan ruwa yana gudu a kan ruwa ɗauke da mutane kuma ɗauke da kayayyaki wato cike ke makil da kayayyaki amma kuma zai yi tafiya kan ruwa yayin da za ka ɗauki allura ka ɗora ta a kan ruwa sai ta nutse babu kuma abin da yake tafiyar da wannan jirgin ruwa sai wato iskar da ubangiji subhanahu wataala ya sa take kaɗawa a cikin wannan jirgi a cikin wannan teku take tafiyar da wannan jirgin ruwa babu shakka wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah manya manya shi yasa ubangiji subhanahu wataala anan ya ambaci bi amrihi tare da cewa komai yana gudana ne da umarninsa babu wani abu da yake gudana ba a ƙarƙashin umarninsa ba to amma anan Allah subhanahu wataala ya ƙara ambatar umarninsa ƙarara domin girman ayar da take cikin sha'anin jirgin ruwa kamar yadda yake cewa wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam yana daga cikin ayoyinsa jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa kamar manya-manyan duwatsu to haka wannan cikin aya ce daga cikin ayoyin Allah suna dauke da mutane kuma suna dauke da kayayyakin da suke na amfani wal fulkal lati tajri wal fulkal lati tajri fil bahri bima yanfa'u nas da jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa dauke da abubuwan da mutane suke amfana da shi to wannan wata duniya ce ita ma mai zaman kanta da Allah subhanahu wataala ya hore wa ɗan adam amfana da abin da yake cikinta bayan sararin bayan ƙasa da abin da yake kanta da abin da yake cikinta haka nan kuma da ruwa da abubuwan da suke cikinsa da abubuwan da suke tafiya a kansa wannan duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah waɗanda Allah ya wa ɗan adam da ba za su lissafu ba sannan kuma wa yumsiku as an taqa'a 'ala al-ardi illa bi izni sannan yana rike sama don kada ta faɗo ƙasa sai da izininsa wato yana riƙe sama da ƙudurarsa don kada ta faɗo ƙasa ta halaka duk waɗanda suke kan ƙasa duk wanda suke bayan ƙasa idan sama za ta yanko da abubuwan da suke cikinta na manya-manyan halittu wanda Allah kaɗai da ya bar wa kansa sanin yawansu da girmansu da a ce sama za ta yanko ta faɗo babu shakka duk abin da yake bayan ƙasa sai ya halaka amma Allah sai ya rike abubuwan da suke cikinta ya zanto ba za ta faɗo ba illa bi iznihi sai da izininsa saboda ka shi ne yake rike da wannan saman inda ya ga dama sai ya bata umarni ta yanko ta faɗo ko wani abu na cikinta wanda ya fita ya fi duniyar da kake ciki girma sai ubangiji subhanahu wataala ya bar shi ya faɗo ya yanko saboda ka duk abin da yake ban ƙasa kuma shikenan ya tashi daga aiki inna allaha yumsiku as-samawati wal ardi an tazula wa la in ta in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura Allah subhanahu wata'ala shine yake rike da sama yake rike da ƙasa an tazula dan kada su rubuje shi yake rike da su dan kada su rubuje idan ko za su rubuje to babu wani wanda zai iya rike su ba shi ba in Allah subhanahu wata'ala ya ba su damar rubujewa to babu kuma wanda zai iya rike su sai shi shi yasa a ce illa bi izini. ba za su rushe ba sai da izininsa izininsa ɗin nan wasu malami suka ce ranar alkiyama da Allah subhanahu wataala zai sa a naɗe sama kamar yadda marubuci yake naɗa takardar da ya rubuta yau ma as-samaa ka tayyi sijil lil kutub ranar da zamu naɗe sama kamar yadda marubuci yake da tattabai ko takardu da ya rubuta ubangiji subhanahu wataala yana rike da manya-manyan halittu da ya zuba a cikin sararin samaniya yana rike da su ga rana ga wata ga taurari nan barjak wanda wasu sun dindinka ranar girma suna nan suna gudu a cikin sararin samaniya su ubangiji wata ala ya sanya masa gwadaminsa da yake tafiya a cikinsa A kullum fi falakin bahu. kowanne yana ninkaya a cikin falakinsa babu wani wanda yake kaucewa hanyar da Allah subhanahu ala ya tsara masa suna yana rike da su da jazibiya wato abin a tsari na jazibiya nizamun jazibiya system gravity da da suke rike da waɗannan abubuwa inda Allah subhanahu wataala ya ga dama duk sai ya rushe wannan tsarin a cikin ɗan kankanin lokaci da kalmarsa ta kunfa ya kunu sai ya rushe komai duk komai ya lalace wanda kuma ubangiji subhanahu wataala zai yi wannan yayin da alkiyama ta matso lokacin da Allah subhanahu wataala so ya nuna wa ɗan adam ƙarshen wannan tsari da ya zuba na duniya da tafiyar duniya tafiyar rana da wata da taurari ubangiji subhanahu wata'ala ya bada dama duka su tarwatse idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tasarat wa idan biharu fujirat wa idan qubur bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat Allah subhanahu wata'ala ya ce idan sama ta tsatsage sannan tauraro suka warwatse suka faɗo suka watse sannan kuma aka abinan albihar su kuma tekuna suka cika suka haɗe da junansu a lokacin komai zai zama ya ya talwatse ya tashi daga tsarin da yake tafiya a kansa to a lokacin ɗan adam kuma da yake cikin ƙasa ƙasa za ta furzo shi ta fito da shi to a lokacin kowa zai san abin da ya aikata to saboda haka wannan tsari na musamman da Allah subhanahu wataala ya sanya ya sanya wa waɗannan manya-manyan halittun da suke cikin sama shi ya hana wannan wato saman ta yanko ta faɗo radda duk ya ba da izini to wannan abubuwan duk za su wannan tsarin duk zai rubuce kuma wannan faɗar Allah subhanahu wataala da ya ce wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al yana nuna maka cewa sama sama ɗin nan da ake cewa sama sama ta ɗaya sama ta biyu a jiran ne wato jiki ne kamar katanga ce shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i duk sama da ya ce sai mala'ika jibril ya nemi izini an buɗe masa ƙofa sannan ya shiga wanda yake nuna maka rufi ne akan rufi ba haka take ta tafi ba fayo babu komai kamar da muke ganin sararin samaniya a haka can aka je sama ta ɗaya a rufe take shi ya sa a ranar gobe kiyama duk za a buɗe ta zama sama sama'u fa kanat ba, lati duk za a buɗe sama duk ta zama kofofi yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila har da sama duk za ta tsatsage shi ne idan un shaqqat idan sama ta tsatsage sauraka wanda yana nuna maka cewa sama jirmi ne ba wai wannan sararin samaniyar da muke gani ba a sama sama wato wanda ita ce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku idan aka je wani abu ne wanda yake jiki shi ya sa ubangiji subhanahu wataala ce yana riƙe ta don kada ta faɗo kuma ga shi nan ubangiji subhanahu wataala ya ɗaga ta bi ghairi amadin tarawna ba tare da wani wato ginshikai da kuke gani ba babu wani ginshiki da aka saka wata dirka wacce take riƙe da sararin samaniya lafazin sama a cikin wannan ayar wa yumsikus samaa lafazin sama zai iya daukan ma'anar sama wacce ita ce muqabilul ard wato wannan ƙasa da abin da yake cikin ta duka in muka ce al ard sannan a sama muka ce sama muna nufin sama da abin da yake cikin ta da duniyar sama da abubuwan da ta kunsa na eh, taurari da tsarin rana da sauran abubuwa manya-manya wanda ɗan adam har gobe yana ta gano abubuwa a cikinsu wanda ba zai bushe ba har alkiyamar tashi yana gano abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya zuba a sararin samaniya to kudarar ubangiji subhanahu wata'ala ita ce ta sa waɗannan abubuwa suke tsaye cak ba su faɗo ba wannan Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa ni'imar da yawa ɗan adam da ya ga dama sai ya lalata rayuwar ɗan adam cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma wannan wato kamar tsoratarwa ce ake yi masa cewa ya guji abin da zai jawo masa fushin Allah Allah subhanahu wataala in yayi fushi da dan adam to babu abinda ba zai iya samun shi ba na halaka sannan zai iya wa lafazin sama anan ana nufin abubuwan da suke sama da mu ko da ba ita samaniyar ba abubuwan da suke sama da mu abubuwan da suke sama da mu akwai taurari akwai ainihin taurari waɗanda suke na jifan shedanu waɗanda suke ɗauke da garwashi akwai zamharir jaura akwai akwai abin da ya shafi eh, al'asir wanda shi ne asir da yake ɗaukan sauci da kasan komai yana da hanyar da yake tafiya ɗan adam yana tafiya a kan ƙasa jiragen ruwa suna tafiya a cikin ruwa sannan kuma jiragen sama suna tafiya a cikin iska to wani hanyoyi ne na tafiyar da abubuwan da Allah yake halitta to sannan akwai sauti da kuma hotuna ɗin da ake ɗauka su ma suna da hanyar da suke tafiya a kan ta'i ka fararin samaniya cike ke da abin da ake kira asir asir din nan hanyoyi ne da idan ido baya ganin su amma duk wani sauti da zai fita da duk wani hoto da zai fita yadda jirgin kasa yake tafiya akan abin da ta hanyar jirgin kasa yadda abin jirgin ruwa yake tafiya akan ruwa yadda jirgin sama yake tafiya akan iska to haka nan sauti da hoto da sauran abubuwa da ake tura akan wannan gwadabe na asir suke tafiya wanda ido baya ganin sa amma yana nan yana nan a cikin sararin samaniya kamar kamar kwallon balabalai haka yake dan adam baya ganin sa duk a inda duk kake a ciki yake da wannan abu amma dan adam baya ganin sa baya taba shi to duk ubangiji subhanahu wataala ya bar wannan ga girgiza gizai da yake suke tashi su koma sama su haɗe su abin nan duk suna nan a cikin sararin samaniya to ubangiji subhanahu wataala baya sakin komai sai gurgurdan yadda dan adam zai amfana da shi ba tare da ya cutu ba in ya ga dama sai ya saki komai ya fado in ya ga dama sai ya saki waɗannan taurari na jifan shaidanu su ta fadowa an san cewa da sanda tsawa ta fado barna take yi to da Allah subhanahu wataala ga dama suna da ciki birjik a sararin samaniya manya manya sai ya sake su ta fadowa ana ta rasa rayuka da dukiyoyi haka nan da ya ga dama jaura ɗin da ke zamharir yana nan cike a sararin samaniya sai ya sake shi waɗannan kurayatun asir ɗin su ma su ma suna nan cike a sararin samaniya sai ya sake su duk wanda duk ubangiji su wanda ta ya sake waɗannan shi kenan sai ga cewa rayuwar ta ƙi samuwa ta ƙiwa saboda abubuwan da suke cikin sararin samaniya manya-manya ne kuma da yawa sai zanto illa bi iznihi sai da izininsa wani lokaci ya saki wani abin da zai faɗo ya yi ta'adi saboda zanto tsawatarwa ce ga wani kamar da tsawa wani lokaci kan faɗo ta yi ta'adi ko kuma ya sako wani abu na iska ko ya sako wani abu na ruwa wanda zai iya zama mai ta'adi wani kuma ya zama mai amfani la saukar da ruwan daga sama zai zanto mai amfani ga mutane to duk wannan yana iya shiga karkashin wayimsikus sama an taqa ala al illa bi izni idan muka ce sama tana nufin al'awalimul ulawiyya ko al-mawjudatul abubuwan da muke da su a cikin sararin samaniya wanda ba ma ganin su to duk ubangiji ya yi mana wannan tsarin domin ya cika ni'imarsa ga ɗan adam shi yasa Allah ce inna Allaha bin nasi la rahim lalle Allah game da mutane da raufun mai tausayi ne rahimun kuma mai rahama ne rahamar ubangiji ta yarwaci kowa wa rahmati wasu wasi'at kulli shai. rahamar Allah ta yarwaci kowa da komai saboda rahamar Allah ta kan shafi mu'mini kan shafi kafiri ta kan samu ga mutumin kirki ta kan samu ga wanda ba shi da kirki ma ga mai biyayya ga Allah ga mai saba Allah kowa yana samun gwargwadon rahamar da ubangiji subhanahu wataala ya so ya masa shi yasa cewa rahmati wasi'at kulli shai. amma a lahira wannan rahama tana keɓanta ne ga mu'mini فسأكتبها للذين فسأكتبها للذين يتقون للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون zan rubuta wannan rahama ta lillazina yattaqun ga waɗanda suke da takawa wa yu'tuna zakat suke bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyin to saboda haka rahamar ubangiji a duniya ta kowa da kowa ce amma rahamarsa a lahira ta keɓanta ga bayansa waɗanda suka samu rahamar sa ta addini a nan duniya su za su samu rahamarsa ta lahira ta gidan aljanna ra'uf ra'uf wato tsananin rahama rahama mai tsanani wacce ta fi rahimma da haka ce zanto ta taƙaita ga muminai domin ita rahama ce a duniya kuma rahama ce a lahira shi yasa malamai suka ce ra'uf wannan ta keɓanta ga muminai ne wakana bil rahima ko ra'ufur rahim ya zanto mai tausayi ne tsananin tausayinsa ga muminai sannan mai rahama ne gare su daga cikin rahamar ubangiji subhanahu wata'ala da yake wa bayansa akwai rike sama kada ta faɗo akwai hore masu abubuwan da yake cikin ƙasa da waɗanda suke cikin samaniya duk wanda yana da cikin rahamar ubangiji subhanahu ta'ala sannan ya ci gaba da cewa Wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum innal insana lakafur to yana daga cikin ni'imomin ubangiji da ya yi wa ɗan adam wa huwa allazi ahyaakum shine yake raya ku ko kuma shine ya raya ku sun mai bitu kun sannan zai karɓi ranku zai kashe ku sun yi kun sannan zai sake raya ku da insana kafo lalle ɗan adam mai yawan kafirci ne ko kuma mai yawan mutulci ne wato ubangiji bani wataala ya ci gaba da faɗar ni'imomin da ya yi wa ɗan adam waɗanda ni'imomi ne sun fi ƙarfin godiyar da zai masa duk godiyar da zai wa Allah subhanahu wataala ba zai iya biyan wato sakamakon ni'imar da ya masa guda ɗaya ba ballantana ni'imomi masu yawa daga ciki akwai samar da shi daga babu yayin da da babu shi kwata-kwata ubangiji ya samar da shi ya halicce shi halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura halata alal insani hinun min ad-dahr shin wani lokaci bai zo wa dan adam ba wanda bai kasance wani abu abin ambato ba wato babu shi ma kwata-kwata amma ubangiji su subhanahu wata'ala ya samar da shi to samarwa daga babu ta hanyar halittar nabi adam a.s. daga turbaya kuma daga da halittar kowane ɗan adam daga ɗigon mani sannan ya zama jini sannan ya zama tsoka sannan kuma aka kera shi ya zama kashi ya zama kwarangwal sannan aka rufe kwarangwal din da da tsokan nama sannan aka fitar da halittarsa gaba ɗaya sannan aka busa masa rai sannan ya zo duniya yana cikakken mutum da yake da duka abubuwan da zai bukata a rayuwarsa to kaga wannan samarwa ce rayarwa ce wadda tana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam wanda babu ɗaya da zai iya yi wa kansa kuma babu ɗaya da zai iya sayanta da kuɗinsa ko da aikinsa sun mai yi cikin sannan lokacin da ajalinku ya ƙare ubangiji su bani wata'ala ya karɓi rayuwarku bayan kun gama wato zamanku na duniya a zamanku na duniya duka ya babba ku abubuwan da ɗan adam zai buƙata don ya rayu ya ba shi iska shaƙa ya ba su ruwan sha ya ba shi inuwar da zai sha ya ba shi lafiya ta ba shi dukkan wasu abubuwa da yake bukata domin rayuwarsa ta dore har zuwa lokacin da ajalinsa ya yi sannan sai ya karɓi ransa sauraka zango guda uku zango guda uku zangon da babu shi aka yi shi sai kuma zangon da zai mutu ya zo shi ne rayuwa bayan mutuwa sai kuma zangon tashi bayan mutuwa ta ce zango na uku wato shine mai yuhyikum sannan ya sake raya ku wannan shine zango na uku duka dan adam ko duka duk wani abu mai rai sai ya keta waɗannan zango guda uku zangon farko shine lokacin da za a samar da shi yayi wannan rayuwar da muke ciki a yanzu da duk abin da ta ƙunsa, da take cike da ni'imomin Allah da suka bai ɗan adam ta ko'ina. sannan kuma sai zango na biyu shine mutuwa yayin da ajalinsa ya kare kwanakin da Allah ya ba masa suka ƙare?' to sai kuma a karɓi sai kuma ya yi rayuwa ta kabari ta ce rayuwar barzahu ita kuma rayuwa ce da ta sha babban da wannan da muke ciki abubuwan da take bukata ba shi ne irin abin da ake bukata su a wannan rayuwar ba abubuwan da suka bukace su a nan rayuwar don ka rayu a waccan rayuwar ba a bukata su saboda ita rayuwar barzakh ba kiyasinta da rayuwa irin wannan mutum ya ce to an ce mutum ya mutu za a tashe shi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mun shiga kamarin mun gan shi kwance ba a tashe shi ba mun gan shi komai na shi ya canza ba kawai rayuwarsa daban ce zai ci gaba da rayuwa a cikin kabari ba ci yake bukata ba ba sha yake bukata ba wannan gaggan jikin da yanzu kai kake rayuwa da ita a nan shi ba ita yake bukata a can ya rayu ba saboda haka ƙasa za ta cinye ta ta zagwanye gaba ɗaya a zo a samu sai ƙasusuwa amma kuma still yana dai wannan rayuwar ta barzakh saka rayuwar barzakh tana nan wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara wa ni'ima a cikin wannan rayuwar zai samu ni'imar da Allah ya kaddara masa dan aljanna tun daga nan zai fara samun ni'ima ta aljanna Allah ka sa na ciki sannan dan wuta shi ma daga lokacin zai fara dandanar kudarsa zai fara sanin cewa gobe ba za ta yi kyau ba Allah ka kiyashe mu to kaga wannan rayuwa ce ta biyu rayuwa ta uku shine thumma yuhyikum sannan sai kiraya ku to wannan ita kuma ita ma rayuwa ce ita kuma ta sha bamban da waɗannan rayuwa guda biyu na rayuwar duniya da kuma rayuwar barzakh ita kuma wata rayuwa ce daban wadda ita ce rayuwa ta har abada bayan ta kuma babu sake maganar wato a mutu a sake abin nan babu an gama mutuwa to shi yasa Allah subhanahu wataala yake tuna wa dan adam wannan abin da yake ciki da kuma abin da zai zo masa nan gaba dan ya sani cewa akwai hisabi yana nan tattare da shi yana nan yana jiran sa akan abubuwan da Allah ya masa ya yi masa a nan duniya da ni'ima ya gode ko bai gode ba kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un da ce ta yaya kuke kafircewa Allah bayan da kun kasance babu ku Allah ya raya ku wato ya yi ku ya samar da ku sannan kuma zai karɓi ranku sannan kuma zai sake raya ku sannan zuwa gare shi za ku koma gaba daya Allah ce kulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi kace Allah subhanahu wataala shine zai raya ku sannan zai kashe ku sannan zai tattara ku zuwa ga ranar alkiyama da babu kokonto a cikin wannan rana walakin da aksarar nasi la ya'lamun sai da yawa daga cikin mutane ba su san da haka ba to bayan Allah ya faɗi waɗannan imomi waɗanda sai dai a faɗe su a dunkule amma ba za a iya faɗa su filla filla ba saboda yawansu sai Allah ce innal insana kafur sai dai lalle ɗan adam mai yawan kafirci ne ko kuma mai yawan butulci ne yana yawan kafircewa ayoyin Allah waɗanda suke baibaye da shi waye da shi ta ko'ina sai ya kafirce musu ya imani da Allah ya ki yarda da kaɗai takar Allah ya ki yarda da bautar Allah shi kaɗai sannan kuma kafurun ne da ni'amillah mai butulce wa ni'imomin Allah ne ba ya godewa duka ni'imomin da Allah ya yi masa ga sunan barcak kullum a cikinsa suke kwana yake tashi ba ya iya motsawa nan da can sai a cikin ni'imar Allah amma kuma saboda tsabar butulci ya ki gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar da ya masa ballantana ya tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wataala shi kadai to shi yasa Allah ce innal insana lakafur kuma nan ubangiji subhanahu wataala yana mana tambihi da cewa wannan ni'ima da ya mana ta duniya yayi mana ita ce saboda ni'imar lahira saboda mu samu ni'imar lahira duk abubuwan nan da muke gani a rayuwa da ubangiji subhanahu wataala ya sanya ya tsara ya yi wannan tsarin ne saboda ya amfane mu a addinin sannan kuma a lahira mu mori ni'imar da ya tanadar mana idan muka yi masa biyayya inda Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya yi dan adam kuma ya samar masa komai ba tare ma da dan adam ya yi sa'i ba baya buƙatar sai kai shuka rai ta ka sha wahalar noma ka sha wahalar girbi ka sha wahalar waye waye waye duk ba sai kai ba sai kawai ubangiji subhanahu wataala ya tanada abincin kawai ya aje maka dare kawai in ka tashi ka mika hannu ka ci baya baka bukatar sai kai wani sa'i sai ka wahala amma sai ubangiji subhanahu wataala ya sanya rayuwar ta duniya ta zanto ya gina ta ne akan asbab komai ya tanadar maka amma kuma ya ce kowane abu ka bi hanyar da zaka ga hanyar da zaka bi ka same shi ga hanyar da za ka bi ta same shi ya hore maka komai a abin nan a bayan ƙasa to amma kuma horewar nan ba shi ke nufin cewa shi kina abin zai abin nan ba za ka same shi za ka same shi bakwas sai ka yi wahala shufi mana ki bi hawa kurumin riski wa da nushur sai ka yi tafiya ka fita ka nema to haka nan shi ma addini ba kawai shi kenan sai ka shiga aljanna haka kawai bagas ba sai ka tashi ka yi sa'ayi ka yi aiki ka sadaukar ka sadaukar da duk wani abu na son zuciya ka bi Allah subhanahu wata'ala kana so ko ba ka so ka nemi yardar Allah ka haƙura da wasu abubuwa na sha'awa sha'awancanka ka haƙura da wasu wahalhalu huffatil jannatu bil makarih wa huffatun nari bishawar wa hufatin naru bishawar abubuwan da ranka baya so sai ka haƙura da su sai ka samu aljanna saboda haka wannan rayuwar ta duniya da yadda aka tsara ta don ka ɗauki wani darasi akan rayuwa ta addini kuma ka sani in kai wa Allah subhanahu wataala biyayya waɗannan ni'imomin ka gode masa to zai kuma baka wasu ni'imomi waɗanda ba za su ƙare ba a ranar gobe kiyama to shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya zayyana wasu daga cikin ni'imominsa ya rufe da wannan faɗa innal insana kafo. kamar mutum ne cikin 'ya'yansa wani yake ta masa butulci sai ya zaunar da shi kaga na yi maka kaza eh, tun da aka haife ka ni na ɗauki nauyin sunan ni na ciyar da kai ni na shayar da kai ni na biya maka kuɗin makaranta ni ne maka kaza ni ne maka kaza sai ya gama zana masa ya ce to amma kuma kake mun butulci to shine Allah subhanahu wataala wanda komai da yake gudana yana gudana ne da izininsa, yana gudana ne karkashin ikonsa, shi ya bayar da komai to kuma duk da wannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya ɗan adam amma dan adam yake mutuncewa Allah babu shakka wannan shine wato ƙarshen butulci da babu kamarsa. ƙarshen butulci kenan ce Allah ce wa qalilun min ibadiyar shakur yan kaɗan ne masu godiya daga cikin bayina godiyar Allah subhanahu wataala ne ka bi shi yi masa biyayya ka yi masa ɗa'a. ka bauta masa lace ce i'malu ala da shukra wa qalilun min ibadiy shakur i'malu Saura ka ba kawai ka buɗe baki ka ce ka ƙoshi ka yi gyatsa ka ce alhamdulillah na'am wannan wani yanki ne na yi wa Allah godiya amma ba iya nan abin ya tsaya ba zanto ka yi ƙoƙari ka yi aiki na ƙwarai shi ya sa aiki sallallahu alaihi wasallama da yake tashi cikin dare yana ta salloli har ƙafafuwan suna tsagewa saboda tsayuwa aisha take cewa ya rasulullahi an gafarta maka abin da ya gabata da abin da nan gaba ma za ka yi na laifi ba za ka sassauta wa kanka ba ba za ka sauwaƙa kanka ba da bai ke cewa afala a kono abdan shakura afala a kono abdan shakura ba na zanto bawa mai yawan godiya ba me yake nuna mana shine wannan biyayyar da yake wa Allah wannan kiyamun lailin da yake yi duk cikin godiyar Allah ne duk cikin godiyar Allah ne wa atayna Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan shakura dhurriyyata man hamalna ma'a nuh innahu lalle shi annabi nuhu kana ya kasance abdan shakura bawa ne mai yawan godiya mai yawan Allah saboda ka ba ba ba wai kawai ka ki cewa alhamdulillah shine rashin godiya a ka ibin Allah subhanahu wataala ka ki yin abin da zai samu maka yardarsa shine mutunci ga Allah subhanahu wataala sannan Allah ce likulli ummatin likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu fala yunazi'unka fil amr wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله ce لكل ummatin جعلنا من sakan" kowace al'umma mun sanya mata hanyar shari'a hom nasi kohu da su suke aiki da shi ko da ita falayu zai unnaka fil amri don haka kasu sayi jayayya da kai game da al'amarin addini wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle tabbas kai kana kan shiriya madaidaiciya wa in jadaluka in suka suka suka yi maka jayayya fa qulillahu a'lamu bima ta'malu kace Allah shine mafi sanin abin da kuke aikatawa anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambaci ni'imominsa da kuma tausayinsa ga al'ummarsa sai ke ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato labarin cewa ba shi kadai ne wanda Allah subhanahu wataala ya tsara wa shari'a ya tsara wa hanyar shari'a hanyar shirya ya tsara masa hanyar addini kowace al'umma ubangiji subhanahu wataala ya tsara mata yadda za ta bauta wa Allah ya tsara mata yadda za ta nemi yardar Allah ya tsara mata yadda za ta yi rayuwa kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace kowane daga cikin kowace al'umma daga cikin ku mun sanya mata shari'a da kuma tsarin rayuwar da za ta tafi a kansa anan kafirai suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da yazo da shi na shari'a suna ga yazo da wani abu bako da bai kamata a ce yazo musu da shi ba Haka nan, suke jayayya da shi game da abubuwan da suka shafi yanka yanka dabbobi ya zo ya same su da ƙuduri iri-iri a game da dabbobi suna shirka da Allah subhanahu wata'ala cikin sha'anin ni'imomin da Allah ya musu dangane da dabbobi su ware wasu su ce na gumaka ne wasu kuma na Allah su ware wasu su ce ba za su hau su ba su ware wasu su ce ba za a ci naman su ba su ware wasu su ce maza ne kawai za su ci naman amma banda mata haka dai su ware wasu su ce ba za a ɗora musu kaya ba su ware wasu su ce ba za su sake yin aiki ba sun saka dokoki iri-iri a game da game da sha'anin dabbobi kamar da suratul an ta bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duk ya rushe waɗannan dokokin na musu duka waɗannan halittar Allah ne saboda ka su ma bayan Allah ne kuma abinda za ku yi na bauta sai dai ku yi shi ga Allah subhanahu wataala shi kadai amma ba ga gumaka ba sannan duk abin da Allah subhanahu wataala ya halatta shi babu wanda ya isa ya haramta shi ba za ku zo ku ware wasu abubuwa ku haramta wa kanku ba ko ku haramta wa wasu daga cikinku wanda duka saba wa dokokin Allah ne da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da su dai ya gaya musu wannan sannan ya gaya musu cewa kada su ci bushe duk abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ko aka yanka shi da sunan wani gunki ko kuma ya mutu a karan kansa ba tare da an yanka shi ba to baya halatta su ci wannan abu to anan suka rika jayayya da musulmi akan waɗannan abubuwa suka rika jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kai suna ce masa abinda kuka kashe za ku ci amma abinda Allah ya kashe ba za ku ci ba wato suna nuna cewa sun fifita yankansu ko kisan su akan kisan Allah to shi ne Allah subhanahu a nan yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma a gabaninka kowace al'umma mu'mina mun sanya musu shari'a hum nasiku wanda suke aiki da ita wanda su suke aiki da ita kamar yadda ce kullun ja'alna minkum shar'atan wa minhaja walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum ma ataakum kowace al'umma Allah subhanahu ta'ala ya samu ta shari'arta kuma kowace al'umma Allah subhanahu ta'ala ya samu ta shari'a gwargwadon yadda wannan al'umma take da zamanin da take rayuwa a ciki da irin yanayin kiran da halittar da Allah ya mata saboda haka abin da yake a zamanin adawa ko samudawa ba zai dace da zamanin wannan al'ummar ba saboda irin halittar su da irin yanayin da suka rayu a ciki ba irin yanayin da wannan al'umma take rayuwa a cikin sabani saboda haka kowanne Allah subhanahu wataala ya sanya musu shari'a to wannan yana daga cikin fassarar da aka yi ma wannan kalma ta sakan da Allah ya faɗa ana cewa shari'a ake nufi kuma wannan shine zaɓin wasu daga cikin malaman tafsiri kamar al kamar fakhruddin razi da al da shaukani da wasu da dama daga cikin malaman tafsiri sun fassara mansakan da shari'atan da kullin ja'alna minkum shari'atan kowanne mun sanya masa shari'a wasu daga cikin eh, malamai sun fassara shi da idi kamar da aka rawaito daga abdullahi dan abbas ya ce kowace al'umma mun sanya mata ranar idinta Wai ranar take idi take bikin idi bikin sallah sauraka kuma mun sanya muku ranar ku ce ranar babbar sallah daga da kuma ranar sallar azumi ah, wasu kuma daga ciki suka ce man sakan anan ana nufin yankan dabbobi wato bautar Allah ta yankan dabbobi kowace al'umma Allah subhanahu wataala ya sanya mata irin yadda za ta bauta wa Allah ta hanyar hanyar zubar da jinin dabbobi Ibnu jarir tabari yana da cikin wanda suka zaɓi wannan fassara saboda ayoyin sun yi magana akan yanka Kana magana suratul hajji ana maganar hajji kuma akan sha'anin hajji Allah subhanahu wataala ya faɗi abubuwan da za a yanka da dabbobin da za a yanka da yadda za a soke na sokewa duk ayoyi duk surar ta yi magana akan wannan saboda haka anan yana gaya musu cewa Allah subhanahu wataala gaya musu cewa kowace al'umma ya shar'anta mata abin da ya shafi yanka dabbobi domin kusantar Allah subhanahu wataala ibnu jarir at-tabari yana ga wannan shine abin da su wato kalmar sakan take nunawa yake cewa duk da ubangiji subhanahu ya yi maganar abin da ya shafi yanka da dabbobi da sauran hukunce-hukuncen da suka shafi wannan a cikin suratul an'am to amma nan ana magana akan abin da ya shafi hadaya da layya da za a yi a lokacin aikin hajji wasu daga cikin malamai kuma sun fassara mansakan da muta'abbadan da kullum ja'alna minkum mansakan ay muta'abbadan kowanne al'umma mun sanya mata wurin ibada kowace da wurin ibadanta da suke bautar Allah a wannan wuri saboda haka kamar nan ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna wa musulmi ne cewa mu'minai cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu wuraren ibadar hajji tun daga inda za a dau ihrami a je inda za a yi dawafi inda za a yi sa'i tafi inda za a yi tsayuwar arfa inda za a yi jifa da sauransu duk waɗannan wurare ne na bauta da Allah subhanahu wata'ala ya shata ma wannan al'umma to haka nan al'ummun da suka gabata su ma kowace al'umma akwai wurin da Allah subhanahu wataala ya nuna mata cewa su yi ibada a wannan wurin don haka al'amatu shinkiti shi yana tafiya akan wannan mansakan ana nufin muta'abbadan wurin ibada daga cikin ibadu da aka shar'anta da wurin da za a yi su akwai yankan yankan shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan ibadu da cewa ibnu jarir al-tabari ya ce yanka ake nufi to ai yankan yana shiga karkashin muta'abbadan tunda shi ma yankan akwai sanda aka ce a yi shi akwai inda aka ce a yi shi ba ko ina ake yanka hadaya ba sai a cikin haram abin da sai ta je haram sannan a je a yanka ta saboda haka kaga <coughs> nan shi ma ya shiga cikin wannan kalma ta mansakan Allah ce fala yunazi'unka fil amri kada su yi kada su yi maka jayayya cikin al'amarin addini Allah ya shar'anta maka wannan don haka ka saurari jayayyar su irin maganganun da suke faɗa na cewa abinda kuka kashe za ku ci abinda Allah ya kashe ba za ku ci ba kada wannan jayayyar ta sa ku ji wata damuwa daman haka al'amar yake ku ku rike Allah su subhanahu wata'ala inna da la yuhuna ila awliyaihim jaji yujadilukum fa ta muhu wa in ata'tumuhum innakum la ku? da cewa daman shaidanu haka suke radawa masoyansu abokansu irin waɗannan maganganu don su yi jayayya da ku to idan har kuka ce za ku bi su to za ku zama koma mu shirkai irinsu na haka falayu na zi'unnaka fil amri al'amri a nan yana nufin wannan abu da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muku na cewa shi ne abin da za ku bauta wa allah da shi wannan shari'ar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara muku kada wasu su zo su ce dan menene za ku taho za ku zo da taku shari'ar ba za ku haƙura da shari'ar annabawa da suka wuce ba ku bauta wa Allah da shari'ar annabi Musa ko annabi Isa to nan ma kanku saurare su domin kowace al'umma da abin da Allah ke tsara mata da haka kan saurare su da wannan jayayya da za ku yi domin wanda zai yi jayayya da wannan shi da wanda bai san hikimar ubangiji cikin yin wannan abu ba addinin musulunci addini ne na har abada addini ne karshe da babu kuma wani addini bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe da babu wani annabi bayansa alqur'ani shine littafin karshe da babu wani littafi da za a saukar bayansa shari'ar musulunci ita ce shari'ar karshe da babu wata shari'a da za a sake saukarwa bayanta to don haka dole ya zanto wannan shari'a ta kunshi duka abubuwan da dan adam zai bukata har zuwa tashi alkiyama ba zai yi ta zo da abin da zai takaita ga wata al'umma ko ga wani gari ɗaya ba shi yasa a shari'ar musulunci take ɗauke da tsarin da ko'ina aka je da shi za ta iya za ta iya aiwatuwa babu wani zamani da zai zo a ce shari'ar musulunci ba za ta aiwatu a wannan zamanin ba kaga ɗan adam ya yi aiki da shari'ar musulunci sai dai mutuncinsa amma ba za ta ki aiwatuwa ba saboda ka salihatun ce kuma muslihatun ce salihatun li kulli zamanin wa makanin wa muslihatun li kulli aqwam tana dacewa da kowanne zamani kuma tana gyara kowanne zamani kowane mutane saboda haka waɗanda ba su san hikimar Allah cikin yin wannan ba su ne za su ja da kai su za su ja da kai to kar haka kakka saurare su shine fala yunazi'unka fil amr kada su yi jayayya da kai akan al'amarin nan wato na addini kai ka ci gaba da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala in ka tsaya jayayya da su to za su hana ka yin abin da yake wajibi akan ka na aikin Allah Allah na cewa wala yasuddun na ka an lahi ba ba'da iz unzilat ilaik kada su kare ka daga bin ayoyin Allah bayan an saukar maka da su wado ila rabbika wala na minal mushriki yi kira zuwa ga ubangijinka zanto daga cikin masu shirka Allah subhanahu wata'ala yana gaya masa ya haƙuri da wannan surutai da zai rika ji kada wannan surutan su ɗauki hankalinsa kar su ja hankalinsa fasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun kai haƙuri lalle alkawarin Allah gaskiya ne kada waɗanda ba su da yaƙini su rika jan hankalinka kada maganganunsu su tsaya su sa ka koma kana ta tasu kai kai kira zuwa ga ubangijinka shi yasa ce wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga bautar ubangijinka kira zuwa ga ubangiji shi kadai shine sa shi kadai zuwa ga imani da shi da bin shari'arsa kamar yadda ce wad'u ila rabbika wala min al-mushriki kai kira zuwa ga bautar ubangijinka shi kadai kada ka kuskura ka zanto daga cikin mushrikai ce innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana bisa shiriya madaidaiciya ma'ana ka tsaya ka dage akan wannan da'awar da kake kai kada wani abu ya sa ka sauka da kan wannan layi da kira zuwa ga Allah domin kuwa kana tafiya ne a kan tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa don haka zai kai ka ya dangana da kai har inda yake shine makasudi shine manufa wannan hanya da kake kai hanya ce da take kunshe da ilimi mai amfani take kunshe kuma da aiki na kwarai kamar yadda Allah ce wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shine wanda ya aiko da manzansa da shiriya ya aiko shi da addinin gaskiya saboda haka kada taurarewar mutanen ka ta sa ka laushi akan da'awar da kake yi kai dai ka ci gaba da da'awa wannan kuma nusarwa ne ga dukkan wani mai da'awa a ko ina yake da'awa ganin cewa ba a ansa kiransa ko yana faɗa ba a ji kai ya sa ya yi laushi shi wannan da'awar da yake yi ita kanta biyayya ce ga Allah a yake wa Allah yana samun lada a kan wannan sawa'un sun bi ko ba su bi ba sun yadda ko ba su yadda ba ya ci gaba ya ɗore kan kuma ya ce zai yi sassauci a kan abin da yake kai na gaskiya duba da cewa yana ta faɗa ba a yadda ya rika ganin to ko ko kuma zai dan rage daga cikin abin da yake shari'ar Allah din ne dan mutane su yadda waddo law turhinu fayudhinun kadan yi sassauci su ma sassauto to shi ma kada kai shine yaudu ila rabbika kai dogara wato kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana bisa shari'a madaidaiciya don haka shari'a madaidaiciya ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya bi shari'a ba daidaiciya shine ya bi hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ce hanya ba daidaiciya Allah subhanahu wataala yana cewa yasin wal qur'an qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni ala siratin mustaqim abisa bisa tafarki madaidaici haka hanyar annabi ita ce hanya shirya madaidaiciya wa ka latahdi ila sirat mustaqim Allah ce lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici don haka wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maganganunsa da aikinsa to wannan yana kan tafarki madaidaici kuma shine wanda Allah subhanahu wataala zai so shi shine wanda Allah zai gafarta masa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah ce ka ce in kuna son Allah in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni wato su bi manzon Allah su bi shari'arsa su bi sa yuhibbukum Allah sai kuma Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku dan haka duk wanda yake son ya samu soyayyar Allah ya samu gafarar Allah subhanahu wataala daga zunubansa to ya zanto mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai saba wa fadar annabi ko ya saba wa aikin annabi da gangan yana sane to wannan shine ya zo da bid'a kuma shine dan bid'a shine wanda yake bin hanyar shaydan ya bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ta shaydan yake bi kuma ba zai samu waccan soyayya ta Allah da gafara da kyautatawa da ubangiji subhanahu wataala ya alkawari ba to duk wannan kamar an sace da za a iya ba wa dukkan wani wanda ya nemi ya kawo wani rudu game da wani abin shari'a ce ga shi shari'a ta ce a yi kaza ka yi rika yin kaza sai rika ganin a ah, me sai sa ya yi kaza ko in ya yi kaza zai iya kaza zai iya faruwa da shi ba zai yi ba ko kaza babu wayewa a ciki ko kaza ƙauyanci ne to ka gaya masa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce shiriya madaidaiciya ga mutum da asuwaki sai ka rika kushe masu dalacin kai kullun asuwaki ba kana yin burushi ko baka burushi ne kai baka burushi ne kullun da asuwaki ka da mutane yanzu an ci gaba burushi ake yi da safe a da yamma ba sai ka yawo da asuwaki ba sai ka gaya masa wannan shari'ar annabi ce sallallahu alaihi wasallam shari'ar annabi ce kuma wanda yake kan take kan hanyar hanya ba daidaiciya annabi sallallahu alaihi wasallam har yana rashin lafiyar yana rashin lafiyar da ya rasu yana kwance ya ga abdurrahman ibn auf ya shigo sai ya ji motsin aswaki sai ya ce abana abana yana kwance aka ba shi aswaki ya rika so gugwa a bakinsa to duk wanda zai kawo wani abu na shari'a ko wata matsala ta shari'a da nemi ya kawo hankalinsa ko ya kawo ta wayewarsa ta banza to sai ka gaya masa cewa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriya shiriyar Allah ita ce shiriya abinda annabi kika kai shine kuma tafarki madaidaici lokaci yayi zamu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh